Masu sauraronmu da wannan maraicen Juma'a goma sha bakwai ga watan Yuni, Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya, masu azumi da fatan ana ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan za ku iya tunawa ranar Laraba biyu ga watan Maris yau da gobe shirin matasa ya yi cikakken bayani akan matsayin Naira a lokacin da kuma jita-jitar da ake ta yi a wancan lokacin na cewa ana dab da karyar darajar nera Karayar darajar nera idan muka tattara inda muka tattara manyan masana tattalin arziki suka yi muhawara sosai a kai. To yau ma batun matsayin neran ne ya sake bijirowa bayan matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka a ƙoƙarin neman rage faduwar darajar nera. Haka ne Jamila. Babban bankin na Najeriya ya kaddamar da sabbin ka'idojin hada-hadar da za su takaita bukatar kudaden waje. To sai dai ta yaya waɗannan ka'idoji za su shahi rayuwar talaka, kuma ganin halin matsatsin rayuwar da talakawa ke kuka da shi yanzu haka. anya ko sabbin ka'idojin nan na babban bankin najeriya ba za su tsananta tsadar rayuwa ba da kuma hauhawar farashin kayan matsaruhi wannan mataki zai karfafa naira ne ko dai ƙara rugurguza ta zai yi domin tattauna waɗannan batutuwa muna tare da dr sharif almuhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin islama a jami'ar yobe to amma kahin nan muna tahi da ƙwalamar ramadan daga madahin rahama kabir riskuwa a abuja muna buƙatar shredded beef ma'ana nama ne da za mu yanka shi sirara muna buƙatar ganyen salad ba, carrots albasa tafarnuwa da citta salad cream olive oil magi da lemon tsami malam lawala aljibo na ƙasar niger na tafe da ayar mu ta yau wannan aya tana yaƙi ne da dukkan wani nau'i na cin hanci da rashuwa, da wani babakere da handama duka wannan aya na kalubalantarsu su na yaƙi da su. Sai kuma amsoshin tambayarmu ta Facebook duka cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Thomas saurari da farko ga kwalamar Ramadan daga Rakaz haka ake taku? Eh, mm. Rakaz. Kitchen na Rahama Kabir School a Abuja. Assalamu alaikum. To yau daga Rakas Kitchen za mu yi shredded beef salad. To abinda muke bukata mu yi wannan kwado muna buƙatar shredded beef ma'ana nama ne da za mu yanka shi sirara gashi nan na yanka nawa na ajiye a gefe. Muna buƙatar ganyen salad, muna buƙatar cucumber, uh, carrots, muna bukatar albasa, uh, tafarnuwa da citta. sannan daga bangaren shi haɗin da za a ci salad ɗin da shi muna buƙatar salad cream olive oil magi da lemon tsami sannan kuma spices ɗin da za mu yi amfani da shi muna buƙatar cumin black pepper da red chili powder to da farko dai kamar yadda kuka sani shi ganyen salad sai an kula sosai wurin amfani da shi ni yanzu na wanke nawa na ajiye a gefe wankin salad shi ganyen salad dama kamar yadda kuka sani sai an tsitsige shi daga jijiyarsa tun farko a wanke shi ɗaya bayan ɗaya a yanka sannan a yi mashi wanki a aƙalla ba ƙasar ba wanki biyar Don ni har bakwai wata rana ina yi saboda tsoron kankaciyar da mutane abu kuma su zo su bige da rashin lafiya Allah ya kiyaye kin san harka da ganye wata rana sai ka siya ma kaga duk ƙasa da waye waye a ciki Allah da ya kiyaye sai mu kula saboda haka gashi na ajiye a gefe shi karas ina na kankare shi na goga gashi na ajiye a gefe kikan ba ina na wanke shi na yayyanka shi ma ƙanana na ajiye a gefe da tumatir ɗina to yanzu shi wannan nama da na ce muku na yayyanka shi da. a nan aikin yake saboda sai mun soya shi sama-sama mm. to ga shi yanzu zan kunna wuta alhamdulillah yanzu na ɗora maina akan wuta ya ɗauko zafi na zuba citta ta da tafarnuwa da kuma wannan albasa da aka yayyanka ya na ɗauko wannan naman na saka a ciki bayan yana fitowa sai mu ɗauko wannan spices ɗin mu zuba a ciki chili powder kamar yadda na faɗa cumin black pepper mutumin na zuba magi da gishiri to gishiri dai sai mu rinka kula dai ko saboda yanayin yanda in ka saka magi kuma harka da nama shi ma yana da zaƙinsa sai ki ga wani sa'in yayi yawa sai muna kula sosai gashi nan naman mu ya ɗauko dahuwa to za ki dai aƙalla kamar minti biyar zuwa goma kina juya shi don ya don ya dahu duk da dai an yanka shi sirara ba wahalar dahuwa yake yi ba amma da yake shi naman saniya ko yaya yana da tauri alhamdulillah ya shi yi. na kwashe a gefe guda na ajiye shi wannan ganyen salad da aka hada za ka zo ka zuba shi a kan tray ka zuba su carrots din cucumber tumatir sannan sai a samu wannan naman a yaryada a saman shi to shi kuma wannan haɗin da na ce za mu ci salad ɗin da shi salad cream za ki samu ki ɗan matsa ɗan lemun tsami a ciki da ɗan maginki da ɗan olive oil ɗinki sai ki sa a black pepper to yanzu gashi nan mun yi dressing mu duk wanda zai ci salad ɗin in ya zuba in ya iba sai ki bashi wannan sai ya zuba a ciki a matsayin shine mahaɗin cinsa to a shayuwa lafiya a gida jamila mm-hmm. lallai mun shiga goma na wuya Me kika lura da a yau mun kai sha biyu ha. Eh haka ne. <laughs> Me kika lura da shi ne? Babu wayo Allah tuwo tuwo tuwo. a <laughs> shake iya waka dogon noma wayo Allah tuwo tuwo. <laughs> To yanzu kuma ga Malam Lawala Alijibo daga ƙasar Nijar da ayar mu ta yau, aya ta 188 a cikin Suratul Baqara. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون wannan aya tana yaƙi ne da dukkan wani nau'i na cin hanci da rashawa da wani babakere da handama duka wannan aya na ƙalubalantar su na yaƙi da su domin ubangiji allah subhanahu wake cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batili kal ku ci dukiyoyinku tsakaninku ba tare da yanda shari'a ta ƙidanya ba to in muka yi nazari a cikin wannan aya allah na mu nuni cewa duk wani nau'i na riba ko wani nau'i na cin hanci da rashawa ko wani nau'i na caca ko wani nau'i na kuɗin giya ko wani nau'i na sata ko ƙwace ko shaida zir da za ka yi a baka kuɗi to wannan haramu ne Allah ya haramta shi Allah ya yi cir da Allah wadda da kuma masu yin irin wannan aikin domin cin hanci da rashawa abu ne wanda yake kawo koma bayan tattalin ƙasa abu ne kuma wanda yake kawo hushin allah abu ne wanda yake kawo rishin ci gaba ga ɗan adam allah subhanahu wata'ala yake cewa Wa dulu biha ilal hukami kuma hal ya kai dukiyan nan kuna ɗauka kuna kai ma masu hukumci kuna kai ma alƙalai litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi don ku ci dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba don a ɗauki gaskiya a baku wa antum ta'lamuna alhali ku kuma kun san ba gaskiya ba gare ku kun san lalle cewa ba dukiyar ku bace ko kuma kun san cewa ba haƙƙin ku bane ku ɗauki kuɗi cin hanci da rashawa ku kai ga hukumomi domin su baku wannan gaskiyar a ƙwace gidan wane a baka a ƙwace kayan wane a baka a ƙwace gonar wane a baka to wannan aya na nuni da haramcin duka irin wannan abubuwa musamman aya ce wanda ta tattara komi duka wani nau'i na cin hanci ko rashawa ko kuma sata ko handama ko babakere to wannan aya tana hani ga wannan abun. domin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya la'anci wanda zai ba da rashawal da wanda zai amsa da dukiyar kanta ta rashawal Allah ya la'anci ta kawo wanda Allah ya la'anta babu wani alkhairi a gare shi babu albarkar da dukiyar za ta yi dukiyar da Allah ya la'anta domin haka ganewar da za mu yi cikin wannan aya shine cewa e lalle ba mai amsar ba kaɗai ne ke da laihi kai ma mai badawa kana da laihi kuma lalle duk wani irin nau'i da za ka bada sawa'un kuɗin kaɗan ne ko kuma diyawa ne in dai da niyyar cin hanci ka bada shi to Allah ya hannu wannan abin a cikin ayal wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna hushi da la'ana ta ubangiji game irin aikata wannan abin to domin haka su hukumomi su ji tsoron allah eh, su tsai da gaskiya su bi dokokin ubangiji domin lalle in za a bi ayayal allah yadda ta huda ba sai an sha wahala ba saboda kuna gani makudan kuɗi ne ake kashewa ƙungiyoyi da dama domin cin hanci da rashawa amma hal yanzu biskai inda suke so ba biskai cima wannan gurin ba to ka gani idan da dai a ce ƙoƙari ne suka yi na su yaɗa wannan ayoyin ga mutane su gane cewa haramu ne Allah ya hana annabi ya hana kenan ina gani da zai sa abun wannan ya rage sosai ma ko kuma a ka ƙarshen shi domin lalle in ka ce sa ido ne na hukuma zai hana wannan abun radda babu ita a kusa ko kuma babu wanda kake tsoro a kusa eh, kenan kana iya yin yanda ka ga dama ka yi kayanka amma idan dai an koya ma mutane ayoyin Allah da hadisan manzon Allah masu hani a haka to duk wani mai tsoron Allah insha Allah zai daina wannan abu zai kuma yi yaƙi shi da kanshi da wannan abu domin samun rabo a duniya muna roƙon Allah ya shirye mu gaba ɗaya Allah ka shirye mu da mu da hukumar gaba ɗaya Allah ka sabko duk wata albarka a ƙasashenmu da kwanciyar hankali Amin. Jamila kin san me na tuna? Hmm. Shekaran jiya kika yadda wayarki. Eh. Amma wata tatsanta. Sosai. Ta kai wajen masu gadi a koha. Hmm. Wai ki dai bata bata ba. Bata bata To nan Amerika komi bai bace da a gida ne cikin watan nan na azumi ki yadda irin wannan babban waya ta bakin su. Hmm. Wani zai ce Allah na gode ma Allah ya bani waya. Allah ya bani waya. Tsintuwar da suka yi eh, shi ne Allah ba. ya kamata mu koya wa ‘ya'yanmu tun suna ƙanana halayyar abin da ba naka ba. Gaskiya. Kai. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kuke ganin talaka zai karu ko zai ragu da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na barin kasuwa ta yi halinta game da darajar Naira ga amsoshin wasu daga cikin ku To sakon farko daga Adam Salisu ya ce yau da gobe ikon Allah. Gaskiyar magana idan aka bar kasuwa ta yanke wa naira daraja wannan ba zai wa talaka kyau ba saboda za a bar naira kara zube babu mai taimakonta kuma masu kuɗi gaskiya za su gasa wa talaka aya a hannu saboda su dai 'yan kasuwa ne duk abin da za su ci riba shi suke so shi kuma talakan Najeriya duk abin da zai samu sauki shi yake so. Yau da gobe gaskiya barin 'yan kasuwa su yi abin da suke so abu ne wanda babu alamar tausayin talaka a cikinta talaka na fama da tsadar abincin da zai ci kudin kayan miya kadai yana damunsa gashi 'yan kasuwar nan ba su da imani a hakan kuma gwamnati ta ce ta bar musu naira a hannunsu ai wannan so ake a rage yawan mutanen najeriya sako daga abdulaziz lawan lagzin ado salati goma ga annabi rijau ya ce hmm, yau da gobe kenan ai a yi dai ta sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye amma ai mahandama ba su barin talakan ƙasa ta najeriya ya amfana da komai saboda sun riga sun yi rubda ciki da babakere kan komai sannan sun tarba indararen komai don haka mu talakawa abin yi kawai mu riƙe allah da manzan shi ta haka ne za mu samu sa'ida sai sakon abdullahi muhammad mai yama ya ce don allah ku gayyato mana dr sharif ya yi mana bayani kan aya ta tara cikin suratul juma'at da fatan allah ya sa mu dace amin sai kuma s bin abdallah dan gebe ya ce tabbas wannan yanayi da ake ciki na tsadar kayan masarufi yana iya gurguntar da talaka matukar gwamnati ba ta ɗau matakin hana 'yan kasuwa yin yadda ransu yake so ba domin yau talaka kuɗin kayan miya kaɗai da zai saya suna masa wahala ballantana kwanon gumi da mm. fatar gwamnati za ta ɗau matakin tsawatarwa ga 'yan kasuwa a Najeriya. Amin. Sai saƙon Sani Adamu Dutse ya ce, "O ni talakan Najeriya, Gaskiya muna cikin wata jarabawa ta samun shugabanni da kuma masu arziki marasa imani, sai dai mu ce Allah ya fitar da mu daga wannan jarabawa lafiya. To sai kuma saƙon da zamu rufe da shi shine na Hadiza matar Sama'ila Ahmad Dike ta ce, Hakika yau da gobe ba wata karuwa da talaka zai samu na barin kasuwa ta yi halinta game da darajar naira. Domin kuwa idan muka duba za mu ga su kansu 'yan kasuwa kuka suke yi da faduwar darajar nairar. bisa sun ga an rufe boda mu kuma talakawa muna kuka da rashin aikin yi a ƙasa sannan idan kana takama da aikin yin ma sai ka ji ita ma gwamnatin jihar ka ta ce ba ta da kuɗin da za ta iya biyan albashi watan ramadana ya ko masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Sharif Almuhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a jami'ar jihar Yobe za mu tattauna da shi akan wannan batu na darajar nera ko Jamila. Hmm. Yawa, salamu alaikum Dr. Sharif. Ina wuni barka dai wallahi Allah ya karbi ibadan mu Allah ya sa mu dace. ya azumin awoyi da kuke ta yi. Mm, gashi nan gashi nan muna ta kwasan lada. <laughs> Gaskiya. To Allah ya biya ku. Amin amin mu da ku duka mu da ku duka. To Dr. Sharif na san saboda tattalin arziki yana cikin abin da ka karanta kamar kuma na tabbata kana bibiyar duk abubuwan nan da ke faruwa da harko me za ka ce game da wannan mataki da babban bankin najeriya ya ɗauka to ah, na farko dai shi sauke darajar kuɗi ko kuma sauke darajar naira da wannan babban gwamnatin najeriya ya ɗauka ba wani sabon abu bane wanda dama babu shi a cikin tarihin tattalin arzikin duniya galibi ƙasashe sukan yi wannan lokacin da suka shiga wani matsatsi na tattalin arziki ko kuma lokacin da suke kokarin kwadaitar da mutane don su zo su sai da kayansu na kasarsu a wasu ƙasashe ko kuma lokacin da suke ganin cewa suna son su haɓaka asusun su ah, ko kuma su gyara kurakuran da ya gabata kasar ingila ta taɓa wannan a shekara ta dubu da biyu lokacin da suka wannan suka sauke darajar pan ya koma kuma zuwa dide kasuwa to amma mu a nan najeriya gaskiya wasu dalilai ne daban saɓanin abin da ƙasashe suka fara yi suka saba yi Ah, bisa dukkan alamu dai abubuwa guda hudu ne suka jawo ah, zubewar dala da naira amincewar bankin najeriya hakan ya faru layi yana mana su cijewa eh, take cijewa wallahi layin na cijewa ba a jin ma abin da kake faɗi dr sharif bututun mai bututun mai ana jina yanzu eh, eh sosai ana jin ka yawa yawa bututun mai da yan tsagero na suke yi suke fashewa da kuma karyewar darajar shi shi crude oil din da kuma bukatuwar da muke da shi na kayayyakin kasashen waje wanda ya yawa so ita najeriya tana ciko akan farashin dalan da ta saka to cikon bukatuwar ta yayi yawa kuma cikon da take sai ya mata yawa kuma ga kudaden da shigo mata ya yi kaɗan sakamakon haka ya saka ta ga cewa ya zama dole ta sauke wannan farashin ya koma daidai da farashin kasuwa wanda shi ne yanzu ke faruwa mm. ah, wannan shi ne zahirin gaskiya abin da ya faru a kan tattalin arzikin najeriya eh, yawwa idan muka duba za ana ta amfani da wasu kalamai kamar floating fluctuating wani currency float regime duk dai sai in ga kamar wani dogon eh. turanci ne na cewa an karya darajar naira saboda talakan da ke can yankin karkara shi bai san waɗannan kalmomi na turanci da ake hmm. amfani da su gwari gwari ya za ka bayyana wa mai jin mu a can lungun karkara shi shi kuɗi ko kuma karansi yadda ake kontrola yadda ake saka mishi kuɗa ya kasu kashi biyu ne akwai fixing akwai kuma floating shi fixing shi wato gwamnati ta ayyade ta ce ba ta son farashin dala misali za a je a siyo shinkafa a amerika misali farashin dala ba ta son ya wuce naira ɗari biyu na kudinta so tsadar abin da aka je aka saya ita najeriya ita ce za ta yi ciko na wannan farashin dalar ko da yana da tsada saboda talakawanta su samu sassaucin farashin shinkafa da suka saya idan kuma ta bashi a cewa a je a siyo koma nawa ne ita ba za ta yi ciko ba ya dawo najeriya mutane su saya yadda aka siyo shi ne ake cewa floating tsarin najeriya da ake tafiya a da yana nan ne tsarin fixing wato najeriya tana tallafawa yadda ake tallafawa mai ana tallafawa wannan dalar duk abin da ake kawa da kasashen waje wanda muke saya to najeriya tana tallafa mishi ko da mun sani ko mu sani ba a da kenan mm. yanzu kuma tattalin arzikin nan cewa ba za su iya yin wannan ba sai suka janye wannan tallafin ba za su tallafa wannan kayan da ake siyowa ba saboda haka zai zama sai kuma floating wato zai kasuwa za ta yi mishi iyakacci saboda haka sai a kawo idan an so shinkafa dubu goma sha biyar buhu haka na sai da mana da shi dubu goma sha takwas ko sha tara ko ma nawa ne su dai ra'ayinsu saboda haka ba gwamnati ba ruwanta da wannan farashin ya zube ita ma kuma tana ganin cewa ta fuskanci wasu al'amuran ta da shafe ta wannan shine bambancin to wannan tsarin yana da alfanu kuma yana da rashin alfanu to a cikin al yawa na daga cikin alfanunsa shine yana taimakawa kasar wannan kudin da take cike wannan giɓin za ta daina cike shi to idan ta yanzu misali dacen tana biyan dacen kudin dala a lissafin ta shine ɗari da casa'in da tara amma a kasuwa dala ta kai ɗari uku da ashirin to ya nuna cewa najeriya ita ce take cike wannan giɗin so wannan kuɗin da take cikewa idan muka lura ya kusa kai rabin kuɗin da ko kuma ya fi rabin kuɗin da ake saya a kasuwa sakamakon haka suna tallafa mana mu talakawa a cikin ƙasa so yanzu idan ta daina wannan wannan kuɗin zai dawo asusunta to sakamakon haka jihohi da ƙananan hukumomi da 'yan siyasa masu mulki za su samu kuɗi mai yawa wanda za su iya kashewa ko su yi mutane aiki da shi ko su yi saɓanin aiki. Yawa dama abin da nake mm. so in ce kamar wannan kuɗaɗe da gwamnati za ta samu a su shiga hannun jihohi da ƙananan hukumomi. galibi dama akwai irin waɗannan kuɗaɗe amma ba talaka ake wa aiki da su ba sai dai su shiga aljihun su shugabannin. to mu dai gaskiya abin da muke gani kenan saboda har yanzu magana da cin hanci da rashawa ko da da yake ana gwamnati sabuwa wadda muke gani hanci zai wallahi babu tabbas in cewa wannan cin hanci da rashawan zai kau cikin kankanin lokaci tunda dai mutanen nan dai su ne ma'aikatan gwamnati su ne 'yan siyasa su ne shi kuma shugaban kasa shi kadai ne ba ba shi da iko ya zo jihar eh, Benue ya ce ga abin da lalle sai an yi kaza ba shi da wannan ikon sakamakon haka wannan kudade da ake ganin za a cire ga tallafin kayayyakin da ake shigo mana da su bayan ba a samar mana da abin da mu isassun abin da za mu ba a nan kamfanuka su aiki wannan akwai gaskiya ci baya kuma akwai tsoron cewa mutanen siyasa ne za su samu kuɗi kuma su je su yi ta fama wadaka da su kamar yadda suka saba. sannan kuma su gwamnati za su samu sassauci ayyukan su zai ragu ba ruwansu da kuma wannan kuma suna gani kamar tunaninsu mutanen ƙasashen waje za su yi sha'awar su zo su saka kudade a najeriya amma zahirin gaskiya wannan ba shi ba ne abinda ni nake gani zai iya faruwa hmm. abinda nake gani zai iya faruwa shine hauhawar farashi hauhawa na gaske saboda a yanzu haka farashin kaya ya hauhawa to da yanzu da gwamnati ta ce a gwamnatance ta amince ba ruwanta da naira to hauhawar zai tafi yadda suka ga dama 'yan kasuwa sayar yadda suke so babu wanda ya isa ya saka musu baki saboda su ne suka cire kuɗin su suka siyo dala nan yadda suke so kuma babu wanda yake da iko ya hana su mm. sannan kuma su mutanen kasashen waje da ake ganin kamar za su yi su saka dukiyar su a Najeriya za su ji tsoro saboda kasancewar dukiyar naira ta kuma tana floating ne mm. ba ta da rat wanda tabbatacce ne aka wannan zai iya saka su su fi tsoron zuwa saka wannan hakan kuma zai iya jawo rashin ayyuka ga matasa a najeriya saboda kowane kamfani kowane banki kowace ma'aikata tana tsoron ta ɗauki mutane saboda babu tabbacin kuɗin najeriya yanzu ya zai kasance jiya ya kasance ɗari biyu gobe fa ya zai zama babu tabbas hmm. saboda haka wannan gaskiya kuskure ne uh, ta wannan bangaren kuma talaka zai sha wahala ta gaske a ɗaya ɓangaren kuma akwai wasu wanda za su ji daɗi a wani ɓangare na najeriya don saboda najeriya ta kasu ɓangare-ɓangare a iya fahimta ta mutanen kudancin najeriya galibi kabilar ibo za su ji daɗi ko kuma wannan abun ba zai dame su ba sosai saboda me haka ma kabilar kabilar yaraba dalili saboda eh, za ki duba ki ga cewa yanzu misali a ah, kidaya ta nuna cewa a amurka akwai ɗan najeriya professional wanda wato kwararre ne yana aiki yana samun kuɗi akalla mutum miliyan uku a amerika kawai to a cikin miliyan uku nan kashi hamsin na miliyan uku nan kusan 'ya'yan kabilar ibo ne sannan kashi 'yan arewacin najeriya ba su kai kashi goma ba duka duka wannan yana nuna cewa waɗannan mutanen da suka wancan za su samu kuɗaɗe daga hard currency kuɗaɗe masu daraja mai yawa sannan kuma su za su turo cikin 'yan uwansu nan meanwhile mu kuma namu can ba su da yawan da za su iya wannan wannan kuskure ne mu kuma namu waɗanda suke sana'a dama mu namu sana'ar su shine wannan canjin dukiya da ake cewa beru da change hmm. a nan ne suke dan samu su suke canza musu na can wa'annan mutanen da suke miliyoyin mutanen da suke can su kuma wa'annan suke samu to an kashe wannan nan nan babu beru da change a Najeriya yanzu ya rushe sana'a canji babu su kuma yanzu kabilar Ibo sun yi abu da ake ce mishi remit wani kamfani ne wanda ake ba da kuɗi a dala su ba da a naira ko da a ce wannan naira ta yi tashi ta darajar ta karye darajar da ta hau to wannan wannan wannan kamfani ƙungiyar tasu da suka yi wanda suka yi wannan kamfanin na remit yana ba su a farashi ƙasa da abin da yake saboda already suna can kuma suna samun kuɗin a can su mu kuma ba mu da su mutanenmu a can to saboda haka masana da yawa suke ganin cewa wannan akwai kuskure wajen shi shugaban bankin najeriya emefele da ba su lura da wannan bambance-bambance da za a samu ba musamman kamar yadda ya kasance shi dama asali mutum ne wanda ya fito daga bangaren banki hmm. ba abin da ya sani illa riba da za a samu a banki hakanan shi ma kaciku wanda ya fito daga bangaren marketing wato bangaren sana'ar mai wanda shi yana bangaren saidawa ne da kasuwanci to haka su yanzu a nan ba ba damuwar su bane talaka ba damuwar su bane wata irin wahala zai fuskanta ko wani irin tsada za a sayar mishi da da reza wani irin mm. tsada za a sayar mishi da shinkafa su da su me za su samu na tattalin arziki su kawo gwamnatin Muhammadu Buhari kuma wani rukunin wani rukunin da zai karu da wannan mataki kamar waɗanda suka sace kuɗin gwamnati su ma za su karu da wannan mutum ya sace ɗimbin miliyoyi an ce ya maido yanzu abinda zai maido ba zai taka kara ya karya ba sosai kwarai kuwa su kin da suka samu wannan kuɗaɗe kin ga yanzu sun tiriwa saboda dama sun je ne sun ajiye shi a dala da pound kuma yanzu kuɗaɗen da za su dawo da shi ba shi da yawa kuma na mutanen galibi sun je za su yanzu su ragowar kuɗaɗen su za su yi investing a kasashen waje ina ma a ce an jira an gama karɓan kuɗaɗen wannan da suka kawo ko kuma a an ba da wani eh, wani tsakani kamar yadda wasu kasashe suke su dan saka tsakani hmm. za su saka wata doka wasu za su dan wani abu za yi wani abu lokaci ya mana muna godiya sosai Dr. Sharif ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin a madadin kowa da kowa Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da Mr. Vasco Halima Jiro ke sallama da ku ku huta lahiya 'Yan wasan kwallo